الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تفيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha bakwai ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arba'in daidai wanda shi ya daidai sha takwas ga watan takwas shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahlul bait wa sahaba inda muke gabatar da darasi a cikin littafin wa kashi al-imam Hussein jiya mun yi darasi na hudu wannan shine darasi na biyar yau ina ganin kamar za mu tashi a shafi na ashirin da uku ne ko eh? da hanya kuwa da uku a shafi na ashirin da biyu jiya da muka karanta a layi biyun ƙarshe cewa falon mamar rafi mublimin sa ba sabaɗi an ga wajen je mun fassara shi da waje don an ce saba saba shi ne hanyar da ta tana da rufi a samanta kuma lumuce ita ake ce mata ne saba dinnan to hanyar ce al'imamu hassan ya shiga ciki to jiya za mu tashi ya kolin marbi. الشيعي مرجئي الشيعة ينا فتاة الكبير بابا محسن الأمين العامل يتي فبولي على حسن ثم أمنت بمنا فكرت alaƙar yin shi a na da irin yaudarar da suka dinga wa mutane gidan annabi mun faɗi yadda sai da naƙali ya sha wahala da su da irin maganganun da ya faɗa a kansu ga yadda suka mu'amalanci sai da na hasan da irin wahalar da ya sha a kansu to shine wannan malamin shi'a musul amin al'amir amiri yake cewa fa buyi a al an yi ma al Hassan hasan mubaya'a wai al-hasan din nan sai ce Ibn ibnu hudan na ali wa uhida sannan an masa alƙawari suwaye suka masa mubaya'a din suwaye suka masa alƙawari mutanen da suka ce ajiya su ne magoya bayan sayyidina ali amma sun mabu da rabihi sannan kuma aka yi gare shi kai wa uslima haka ma misa sai da na hasan din Wawar saba a alaihi ahlul iraki da mutanen iraki suka zaburo masa hatta su'ila bi sanjarin fi jambi sai da kaka kai wani ya soke shi dauka a cikin sasannin jikinsa wannan maganan ya yi ta a cikin ayanu shi'a a mujallabi na daya shafi na ashirin da shida su shi ne wa ya ƙuri muhammad tijari a samawi yana cewa kamar ta'ama ba'adul jahilina kama yadda aka samu sashen jahili sun tuhumci Al'imaman Hassan al-hasan al-imam hasan cewa bi annahu muzillul mu'minina cewa wai wannan fa shine sunan da yake a wata daga cikin su kira ba muzillul mu'minina wanda ya kaskantar da mu'mini inda ma salaha muawiya lokacin da ya sulhu da sayyidina muawiya wa na jima'an musulmi na mukulisi da ya tsare jinin musulmai masu ikhlasi wannan ya zo a cikin kullul hulul inda adar rasu sai ya ce ku duba a ƙasa a shafi na 122 da shafi na 123 sai ya ce wa ilaha huna yana ana lura a nan صدور هذا الاهتمام من Wato faruwar wannan abin da yake da muhimmanci daga 'yan shi'ar na haka lakinna at-tijani sai da shi tijani samma abbara bi ba'd al-jahilina wannan kalmar da ya amfani da ita ya ce sashen jahilai me yasa amfani da ita tadlisan wa talbisan al-qurra saboda ya kawo tadlisin da fara fara kuma rikici akan masu karatu alaga ta malam mai sallan nan da za ka daga ɗaga ta so wa kamar yadda saboda muna karatu kuma ana ɗauka da sama an gani saboda tajlisi da rufa shi ya sa ya amfani da wannan magana amma da ya ba jarirai ba ne ba ga magarin mutane ba ne mutane ne da suke goyon bayan suke na hakan ana fahimta kuma wannan shi ne na faɗa muku a jiya nake yana daga cikin dalilan da ya faɗo ba ba yadda za a yi shi a ba zai amince masa ba a cikin ayan sirna kan babu gobe saboda wannan shine babban laifin da hakan yi musu ya sauka daga shugabanci sai da na hasan ya ba mu mu'awiya ya yi sulhu da shi kuma ba yadda za a yi kai sulhu da mutumin da ka san ba musulmi ba ne ka shugabanci a kuma ka bai a irin matsayin da ka san cewa Allah ne na ɗaka kamar da sun suke ba shi yasa a cikin sulhu da aka yi da Hassan, sai da na hasan da sai da na mu'awiya Allah ya ƙara musu yadda su duka guda biyu akwai abubuwa guda biyu abu na farko shi ne yin sulhun yana nuna cewa dukkan su musulmi ne ku guda sannan yadda suke tuhumar na Hassan Hussein a sai na Muawiya da munafiki kaga su suka gano munafincin amma shi ne na hasan bai gano munafiki ba in kuma ka ce a ya tabbata munafiki ne aka ya san munafiki ne kuma ya tafi shugabancin al'umma ya bari sannan na biyu shi ne. musulmi ne sannan na biyu kuma mutum wanda shi ne abin da ba ka so da haka wannan kalmar da amfani da ita yake ba sashen jami'i wannan tadalisi ne da fari fari sannan wa qala ayatul lahi al-uzma ayatul lahi babba husaini qutbullah yake ta falaqad kana ya kasance ismun min jayshi daga wani bangare na rundunar sayyidina hasan akwai waɗanda suke mirin kawari akwai kawari allazina dafa'u ma'ahu wa'inda suka tunkudo tare da shi la kubban ba wajen suna san shi ba walakin ni annahum yuriduna qitala muawiya saboda suna sai ta sun yaki muawiya bi ayyati eh wasilatin ta kowace irin hanya wa ma'a ayi shakhsin tare da kowane irin mutum sai ce wala qad kana bayna dayshihi al ya kasance a kanin rindina ta na hasan akwai wasu mutane allazina dakalu wa'anda suka shigo cikin rundunar min ajal al-ghana'im kaga akwai kawai da akwai wa'anda suka shigo su kuma ganima sai ta kawo su wa kana bainihim al-ashkhas akalan su kuma akwai wasu mutane allazina aashu wa'anda suka rayu ma asabiyati tare da ainihin wato asubanci na abin da yake take ne nasu allati kana yuharriku hazu ama'uhum wanda shugabannin su take motsar da wannan shi'ar din alladina kanu yabhasuna an al-mal wayanda su kuma dama da suka shigo tafiyar kullum bincike suke ina za a samu kuɗi wa anil jahi tafiyar nan da nake yi idan ta kai wani matsayi zan samu wa kanu yuriduna an yusidu alal hasan al suna so saboda haka kullum sai sun ɓata rundunar sai ga hasan wa kana baina jeshi wa min qiyadatihi yace tsakanin rundunar na Hassan da waɗanda suke jagorori ne naka akwai ba a ba'du aqraba'ihi sashen makusantansa allazi alladina arsala ilaihim su malam wanda sai da sayyidina muawiya yake aika musu kudi fa tada kulmisha sai suka bar rundunar min duni qiyadatin ba tare da jagoranci ba za ta kai shugaba a tafiya an ba ka kuɗi amma kuma a tafiyar ba aikin wanda kake tare da shi kake ba aikin wani ne kaga ba yadda za a jagoranci ne sai ce wa kanat rasa'il ya yace da yawa wasiƙun wasu daga cikin su ta zahabu ila ila muawiya ta takan tafi wajen sayyidina muawiya gashi kuma suna tare da sayyidina hakan nan ba muawiya yana shan amma za su dauki wasiƙa su rubuta su tura wa sai da namu auya su ce in eh, shi ita sallam na kalhakan hanyar mu aumai idan kana su za mu ne kuma haka a masu ko a rayu wa kana mu'awiya ta yursul bi zalika ilahi sai na auya na aiko wa sai da na haka yana ce maka kai hankali mutanen da suke tare da kai ba da shirki ba don a cikin wanda ke tare da kai akwai wanda suke aiko min wasiƙo cewa duk da nake so su kashe ka a kawo kaza su ne wa zai shigo sannan sai da na hasan ya karɓi maganan mu'awiya sai ya jarrabu rundunar shi wa ra'a kaifa hawalu sannan ya ga yadda suka yi ƙoƙarin an nabtulu su kashe shi shi sai da na hasan shi ya sa za ku ga da sai da na hasan ikan da hatsarin abin da ke zai biyo ba ya kalli adadin rundunar da ke bayan sai da na ya kalli adadin mutanen da ke bayan shi kawai sai ga hanya mafi sauki shi ne ba yadda za a yi iya cin kuɗi mu'awai daga matsayin da yake mu'awai ba zai iya cin kuɗi ba sai an kashe dubban mutane sai su ya kware da shugaban bisa ga sharaɗi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ko kuma dama wannan labari annabi ya bayar cewa zai tabbata kuma ya tabbata yace inna kulli hala tawil la'alla za mu an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimina Allah zai sulhu da wannan yaron nan gaba tsakanin kungiyoyi guda biyu na musulmi masu fada da to a cikin wannan rundunar ta ke ba suna tare da shi su suke ɗaukar wasiƙa su tura ma kai na mu'awiya su ce in kana so mu kashe shi za mu ce saboda saboda kuɗi sannan sai da namu aure ya yi ya ce ka jarba gudun dinar ka gani mutanen da ke tare da kai ba fa da gaske suke ba kuma ya gwada in na ganin da gaske ga shi suna tare da shi suna da wasu ɗan shi ne amma ƙoƙarin su ya kai kan yadda wannan shi ne abin da ya faru a duba littafin annaduwa a majallabi na uku shafi na ɗari uku ɗari biyu da bakwai da kuma rihabu ahalin baiti a shafi na ɗari biyu da saba'in lida saboda wannan ne ƙalar hassan radiyallahu anhu al'imamu hassan ya faɗa da bakinsa fi ma rawabu shekuhum cikin abin da babban malamin su irwaito abu mansur tabarisi abu mansur da kan shiga abinda sai da hasan yake faɗa yake ce musu ara wallahi muawiya ta khairun li min yace na rantsi da Allah ina ganin muawiya ya fi min zama alheri akan waɗannan mutanen da ke tare da ni yazumuna annahum li shi'a gashi suna faɗa cewa su ɗan shi'a kane amma sai gashi iktabu qatli sun ne masa kashe shi Habu suka duk kayana sai da suka kwaci wa aka zo mali kuma sun karɓe min dukiyata ya ce wallahi na rantsi da Allah na in aka da minni mu'awiyya ta ahadan inda mu'awiyya zai karɓi alƙawari daga gurina ahaƙinu bihi dami wanda zan tsara jinina da wannan alƙawarin wa uminu bihi fi ahali sannan in samu aminci da wannan alƙawarin a cikin iyalaina sai ya ce khairu wallahi ya fi mun alheri min an a akan waɗannan mutanen in bari su zo su samu dama su kashe ni yace fa yadi wa ahad baiti saboda mutanen gidana za su tozarta wa ahali da iyalena yace walau qataltu muawiya da zan ce sai na yi rigima da mu'awiyar. na ɗauki makami na yi faɗa da shi yace aka zo bi unki? da waɗannan mutanen da suka zagaye ne suka ce su ɗin shi a tani da sai sun kama wuyana hatta yin kauna ni ilai sulman sai sun miƙa ni zuwa ga mu'awiyar da ni lafiya wannan ba zai na kuma yake da wannan matar mutanen da take yan shi a wannan magana ta zo a cikin al-ihtijar a mujallaji na biyu shafi na goma to shine yake cewa hada nas wa hada nas fi adabil manabil li hasan wato wannan ya zo a cikin adabil manabil na ainihin wato hasan a shafi na muguniya a shafi na ashirin to sai yake cewa wai ƙorin shi ya aka ga wani kuma ɗan shi an yana faɗa shi ne wahuwa amiru muhammad karim al-qazwini yake cewa fa inna tarika sahiha tarihi ingantacce zai yi kubitu lana yana tabbatar mana cewa bi annan ladina kanu ma al mutanen da suke tare da al-imam hasan wa in kanu kasirina ko da yake suna da mugun yawa illa sai dai annahum da qa'inin da zalimin yace sai ne maha ne mai ne. Falon tugnihi kasaratuhum da haka duk yawan da suke da shi bai masai da nasan amfani fi qitali aduhi wajen yakar makiyinsa yace wa laqad balagat Ya yace ha'inci ya kai wal qadr da yaudara bi ga mutanen da ke tare da su na ila darajati zuwa ga wani matsayi innahum katabu ila muawiya da kansa suka rubuta wasiƙa suka aika mu muawiya suka ce in shi ita tasliman hasan sallamnahu laka in kana so mu miƙo maka muawiya hasan lafiya dan za mu miƙo maka shi wa salla ahaduhum walahu ɗaya daga cikin su izari digarsa wa ta'ana biha al-imam al-hasan ya dauki al-imam hasan da ita fi safaqihi a cikin cinyarsa hatta wasalat ad-da'anatu ila idan har sai da sukan ta kai zuwa ga cin kashin cinye sai da hasan wa khatabahu bi khitabin la yastasibu al-lisanu dhikrahu la yastasibu al-lisanu yace wa khatabahu yayi masa magana da kitabin da wani irin zantan da la yastasibu al-lisanu dhikrahu yace la yastasibu al-lisanu dhikri sai da ba yadda za a yi wato harshe ya ji daɗin ambatan abin da sai da Hassan ya ainihin wato faɗa masa ya ce laula annahum qalu haddisu shi aka na bi ma jara a raina ba don sun ce ku ba a shi amma labari da abin da ya faru gare mu ba fa qala lahu alaihi salam sai yake cewa laqad asharakta ya hakan kama asharaka abuka min qabl kakan sun ce masa mushriki sannan sun ce ma babansu mushriki sai ya ce fa innahu alaihi salam lamma ahassa minhum al-ghadar wal khiyar lokacin da ya ga alamar ne ka ga alamun abu yana tafiya kamar yadda Allah ya ce fa lamma a ahassa minhum kaga ya ji motsi ya ga alama to lamma a ahassa minhum al-ghadar lokacin da ya ga yaudara wal khiyana da ha'inci salahahu wa hadanahu sai ya sulhu da mu'awiya sai aka tsagaita wuta haƙalar da jima'in musulmi na saboda tsare jinin musulmi, wa hifadan ala da kuma ya tsare ransa min al-ihtiyar dangane da ka masa kisan gilla wa ala ahli baitihi da kuma mutanen gidansa min fanai kada a karar da su min ghairi fa'idatin udu ilayhim ba da wata fa'ida da za ta koma musu ba wala ila al-islam wal muslimina haka zuwa ga musulunci da musulmi? wannan ya zo a cikin muhawaratu a ƙa'ir shi'a sannan a mujallade a shafi na 123 da shafi na 122 sai ce aidan wala darara babu wani cuta ya kudu alal musulmi na min taslimin amri ila muawiya kuma ba wani cuta da ya dawo na min al'amari zuwa ga ainihin wato sayyidina muawiya wayan kulu shi'i al-mu'tasim wani ɗan shi'a mai mugun ta'assufanci shi ma ya ci rantu ana ce masa idris al-husaini qawla amirul mu'minin al-hasan li shi'atihi da maganar da sayyidina hasan ya kare da 'yan shi'arsa yana cewa ya ahlul iraqi ya ku mutanen iraqi innahu safiya bi nafsi ankum salat yace abubuwa guda uku sun riga sun yi kyauta da su a raina a kanku yace na farko qatlukum abi kashe babana da kuka yi kisan ali bin abi talib da aka shiryo abdurrahman bin madan akari bin al-iraqi aka shiryo aka ba aka kashe shi sannan yace wa ta'alukum iyaye da sukar da kuka yi mun suka ta ma'ana da suka ta zahiri suka ta zahiri an daba masa kuka suka ta ma'ana kuma sun taba mutuncinsa don mujallil mu'mini ne suke kira wanda ya kaskantar da mutunci mu'mini sannan wani habukum makaɗi da kuma ƙwace kayana da kuka yi wannan ya zo a cikin laƙar shaida amir hussein hamish a shafi na ɗari biyu da tamanin da uku sun maya a ake dauru shi'a sannan gudunmawar shi'a zai zo ma'a a himmatihim tare da shugabanninsu al-mubtali na bihim wa'inda aka jarraba da su ba da aliyin bayan ali kaga ali an jarrabe shi da su sai na ali Allah ya kara masa kun ji abin da ya faɗa a kan su a baya wala hasan hasan yanzu ga maganganun da yake faɗa a kan yin shi'a wal husain radiyallahu anhu ga al imam husain za mu tarar nan gaba li yanal al imam al ja'far as-sadiq radiyallahu rahimahullahu minhum ma nalahu ajdaduhu sannan haka abinda al'imamu jafar sadiq ya samu na yaudara irin kuma yaudarar da shi ma aka yi wa kakannin nasa wa najidu min haƙula shi'a radulan za mu samu daga cikin yan shi'a mutumin da yuqalu aka ce masa zurara ta bin a'i wa huwa mimman dafa anhum abdul Hussein musa wa fil muraja'a shi wannan zurara din an gani yadda ga sunan shi zurara to haka yake zura daga ƙarya kuma billahi ne haka yake jira ka karya wanda duk waɗannan abubuwan da ka ga ana ruwaitowa daga littattafan shi'a to wannan zulala ɗin yana daga cikin marwaita an gani to zurara ɗin nan haka ci gaba da zurara ta sai idan mun je wata gaba da mu faɗa muku za ku ga adadin rigiman nan da suke hadisan al'imamu ali da kuma Hassan da Husaini a cikin littattafan Shi'a sannan mu kawo waɗanda ke cikin littattafan Sunna sai ka ga hatta ta bangaren ruwai ko hadisi suwa suka fi ƙaunar kaunan bai ta tsakanin ahlus sunna da Shi'a yanzu cikin al arba littattafai guda hudu na hadisi a yadda da na Fatima take da hadisan da ba su da yawa suke cewa an ruwaitowa to su ba a cikin littattafan da na Fatima ba ta da hadisi ko ne ba a cikin kutubul arba din su ba al arba to shi wannan jafaru sadiq din nan mun faɗa a baya mun ce jika ne na Sayyidina da abubakar ta ɓangaren uwa kamar yadda yake jika ne na Sayyidina da ali ta ɓangaren uba ko haka maka faɗa to amma yanzu sannan maka ce yana daga cikin malaman da imamu maliku ya karatu a wajensu al'imamu da faru sadiq to yanzu sai ka duba a gani wannan mazhabar da suka zo suka jinginawa jikan annabi muhammad suka ce wai jafariya take yi ta yaya za a ce jafaru sadiq yana da alaka da wannan shirman sai bai taɓa yi wa'ayi to shine yake cewa fil muraja'a duna wajhi duna wajhin haƙƙin ba tare da fuska ta gaskiya ba akwai wannan shi ana ce masa abdul Musa al ya yi littafi ya sa masa suna al-muraja'at malamai ku san masa raddi sosai akan littafi akwai ina da wani littafi wato as-siyaqul labi'at fi kashfi wa tajalisa sahar da kitabin marabi'a wato bulala mai rafa sunan littafin dangane da yayi ƙarya da rufa-rufa da mai muraja'a ne sau da sun bibiye shi sun kama shi a littafin yayi ƙarya ta fi guda ɗari yasa za ka ga babban mamaki ba ne wannan da ya tafi inda ya dawo ya dinga ya dinga waka karya to muna so za mu ɗan yi wasu bayanai amma watakila sai dai mutane su ji odiyan ya fita an gane da haka ake to malamai sun masa da hata usmanu khamis yana da littafi je al-muraji'at al-muraji'at yebu fanaji mu same shi yadda min imam ja'far as-sadiq rahimahullah yana taɓa mutuncin ja'far as-sadiq bi ta ta hanyar datti sannan wa khassatin da kuma ainihin wato abin da ya shafi a kaskantarwa fa ya kulu sai ce rahimallahu aba jafarin Allah ka ji kan baban jafar yana nufin wa kenan Shi ne ali bin al da wa amma jafar amma sai ce jafar sadiqan fa inna fi kalbi qalbi alayhi laftasun gaskiya a cikin zuciyata ina da wani tunani dangane da shi amma bai faɗa mai ke nufi ba haka tun da ya addu'a ga ɗayan yace shi wannan ina da wani tunani akan ka to ka san tunanin ba da kyau ba ya kamata ya haɗa nabi ya ce Allah ya musa addu'a amma in ka ce wa na kan Allah ya kansa amma wa na kan ba zai yi masa addu'a ba ina dan wani tunani ba ka san tunanin naka ba mai kyau bane wa inna ma ankara al-imam Ja'far alaihi bid'atahu lokacin da al-imam Ja'far Sadiq ya inkarin bid'ar shi wancan zurara din al-taqaha bihi wanda kalika ta da shi qa'ilin yana mai cewa wallahi laqad a'tani istita'ata wayannan maganganun da nake faɗa shi ya bani iko in faɗe su amma wa ma sha'ira bai sani ba wannan ya zo a cikin rijalul kishi a shafi na ɗari da ainihin wato talatin da uku wa inda ma ista'azana zurarata zuraratu lokacin da shi wannan zurara ɗin ya nemi izini ne dukula alal imamin sadiq ya ce yana so zai shiga wajen jafaru sadiq lam ya azallahu bai masa izini ba wa ya ce la ta'zan ya ce mu wanda yake neman izinin ya shigo ya kakka ba shi izini la ta'zan lahu la ta'zan lahu sai ya faɗa fa sai yace fa inna zurarata yuridu ala al-qadar ala kibar sinni wa laysa min dini wala dini aba wala dini abai yace fa inna zurarata zuraran nan da kake ganin sa da yake neman ka ba shi dama ya shigo yuridu ni yana son yana nufi na ala qadar akan matsayin da nake da shi ala kibar sinni da kuma girman shekaruna in ba shi dama ne in shigo dan in ya fita ya faɗi maganganun da ni ban faɗa bai je ce ya faɗa na faɗa sai ya ce walaysa min dini wala dini a bai da ka bai kan addinin da nake da kuma bai kan addinin da iyaye na suke kuma wannan fa yana daga cikin manya-manyan marwaita hadisi a shi'a ba zurara dinnan. nan yadda kaga sunansa zurara to haka in ka bi littattafansa haka za ka samu yana ta zira da abubuwa wannan ya zo cikin rijalin fushi a shafi na ɗari da arba'in da biyu sai ya ce wala yi bu'idu an hada baƙiyatu a sahabin imam wato wala ya bu'udu bayin nisa an haza dangane da wannan baƙiyatu a sahabin a imma ragowar wa'anda aka ce ɗaliban waɗannan mutanen ne ka abibasu kamar abibasu wa jabir al-ju'fi وهاشم بن الحكم وغيرهم ممن دافع عنهم صاحب المراجعات وإن دكتكم وإن صاحب المراجعات يباك كاريا دك وإن متانا شرقا شرقا جرقا جرقا كنكما كنكما مقريتا أما سنة دكتكم وإن أكتي طالبا وإن متانا شرقا ne a imma din nan shi yasa za ka ga kullum ake kwantar ruwaya a yau abinda ba su faɗa ba a cikin faɗa yanzu abinda muka karanta jiya a nan wajen a ce ɗan jiya an ɗauke masa alƙalami da abin da in yaje lahira ba za a rubuta masa zunubi ba saboda kawai yana jiya ya kasan duk wanda ya faɗa ma wannan ya rena ma wayo ƙarya yake ma in ko kai yadda da wannan ya ajiye kama tsayin mahaukaci ne nan mahaukaci ne kaɗi da abin da ba za a rubuta masa zunubi ba sai ya ce wa ilahuna nan ne yantahi ra'ayu ahlul baiti ra'ayin wasu daga cikin mutanen gidan annabi Allah ya ƙara musu yadda bin kima bittihamihim da tuhumar da suka yi mashi atihim ɗin shi'an su bin nifaq da cewa munafikai ne wadalika ala lisan Ja'far as-Sadiq wannan maganar fa ta harshen Jafaru as kuma yana so mai saurari ya kiyaye dukkan fa maganganun nan fa da muke karanto su ba ba daga littattafan ahlus sunna kake ba daga littattafan ɗin shi'a suke an gane wannan maganar da aka ce jafaru sadiq ya faɗa a kan shi'a ba magana ba ce da take cikin littattafan ahalus sunna magana ce a littattafan yan shi'a rahimahullahu bi qawlihi yake cewa jafaru sadiq ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala ayatan fil munafiqina a ƙur'ani in ka karanta shi daga bango zuwa bango ya ce Allah bai taɓa saukar da wata aya akan kan munafikai ba illa wa hiya fi man yantahilu tashay ka ga ayat ta yi daidai da wanda yake cikin addini shi haka Jafaru Sadiq ya faɗa duk wata sifa ta munafikai da Allah ya sauka a kan Qur'ani don kana neman mutumin da sifar ta dace da shi sai mu dawo a ko da ka ɗauko ɗan shi aka ɗora ayoyin akan shi in ji ba in ji ne ba ba in ji al-Imam Jafaru Sadiq sannan a cikin littafin ɗan shi'a wannan maganan ya yi ta a cikin rijalul kishi a shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu ya ce illa wahiyya fi manyan tahilin tashin sai kaga ayat ta dace cikin wanda yake dingina kansa zuwa ga shi'anci yanzu ka ɗauko sifa ƙwaya ɗaya kawai daga cikin sifa kama na, sai ita ce rantsuwa da Allah akan kai sai hari kuna billahi lakum idan qalattum ilayhim la tu'riku an haka za ka ji Allah yana tarmada cewa za su rantsuwa eh wa yahlikuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun bil haka zaka ji Allah yana to duk a cikin kungiyoyi na addini sai ka ga wata kungiya ce a cikin aƙidar su ta halatta wa kanta yin rantsuwa da Allah a kan sai ka ba ka samu wannan sai a kuma ya bita jiri ba an shayi mutum yana ƙi shi a ce kana shi a ce billahi lazi gari ake ya rantsi da Allah ya ce gariya kuma daga bayan kai ka gariya eh ina ban da kake na arziki ne nan da zaka dinga gobe wurin zuwa za mu koye masa muna sunna ba za mu koye masa cewa mu yan izala ne in za ka yi mu'amala da mu kai ba za ka yi ba shi amma wani kawai da suna neman wani abu wajen kuma ya yi da ma'aikin ba to haka jafar sadiq yake yace duk wata aya da Allah ya saukar akan munafikai to sai kaga aya ta dace ga zuwa ga mutumin da ya jingina cewa shi dan shi ne haka al-imamu jafar sadiq yace kuma ka duba da kyau ka ga ka an fahimta at-talawwur kaga yana daga cikin sifar munafikai shine goyen bayan kafare da kin bayan mu to sai ka duba yanda ka gani a Najeriya ina shi wannan na wai sai daga cikin ɗaliban shi haɗa kiristoci a ana magana addini malami hada in kirista in za ku haɗu a yi mu'amala kamar yadda malam aminu kano yake cewa najeriya wannan shi ce amma kowa ya san gidan ubai ko kuwa maganar lakum dinukum wani dini ai kana amma daga nan da kaga cikin ta zo yana cewa kana malamin addini kuma kai ka ga mijini a ka samu matsala eh sai sa mar na son eh mai girma gwamna yake cewa na ba addini suke wani abu da yake to wannan shi ne abin da yake faɗa kaga sifa ta biyu ke to haka dai in za ka taɗa ko sifofin an gani akwai tafiya sifa ta uku shi ne mutum ya faɗa maka abu a bakinsa wanda ba shi ba ne a zuciya ba haka munafikai take yi ba ya kulu na bi na ma laisa kuna zagin sahabbai ce da lalata bayani bai zagin sahabbai to wannan maganar da yake faɗa maka kai kake ɗaukan cewa ba sa zagin sahabbai da kai wanda kai yadda cewa sahabbai ne shi bai da sahabbai ba da ka yana faɗa maka abu a bakinsa amma kuma zuciyar ƙarya take abin da take bakin yake faɗa ba shi bane abin da zuciya take faɗa wannan duk yana daga ciki wa fi riwayatin anhu rahimahullahu ta'ala a cikin wata riwayar al-Imam Ja'far as ya ƙara faɗa wacce ta zo cikin rijalul kishi a shafi na 253 yace law qama qa'imuna bada abi kazzabi shi'atina da al-imam mahdi bi tsayu to da ɗan shi'a mu makareta da su zai fara faqat alhum duk ya kakkashe su wannan ba a cikin da ta bai shi'a ba suna ta magana mahadi ya bayyana ba to zullan da ya bayyana da su yi ba in ji al-imamu Ja'far as-Sadiq wa qala fihim al-imam al-Kazim rahimahullahu ta'ala al-imam al-Kazim ya faɗa yake cewa lawmal yastu shi'ati yace wallahi inda zan bambance waɗannan ƴan shi'attawa yace lam ajiduhum illa wasiqa duk sai na same su kowanne ya siffanci da abin da ba da gaske ke yi ba walawin ta hamtuhu ya ce da zan ba su lama waje sun mu illa murtaddi na duk sai na same su ne rai walau ta mafastuhum lama kalasta min alfi wahid ya ce inda zan tantance in bi daki daki ya ce duk cikin mutum dubu da wuya ka kawo mutum ɗaya da ne wannan fa maganar al'imamu alkazin sai daga ciki kuma magana ce da take littafin shi'a tana cikin littafin usulul kafi a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da ashirin da ainihin wato a da takwas sannan wa anil imamin rida alaihi salamu annahu qala yace min manyan yantahilu mawaddata mutanen da suke jingina kansu cewa zuwa ga su kaunan mu suke ahalal baiti mu mutanen gidan annabi yace mimman huwa ashaddu fitnatan ala shi'atina min ad-dajjal yace akwai wa'anda za ka same su su ne mafiya tsananin fitina daga cikin yan shi akan dajjal in ji in ga imam rida wannan ya zo cikin wasa'ilu shi'a a mujalladi na shafi na 400 da ainihin wato 41 to duka wannan yana nuna maka a tarihi irin yadda mutanen gidan annabi suka rayu da wasu mutane da suka yi da'awar sansu kuma wallahi ba daga cikin ba mutanen gidan annabi sun yi nan su sun yi wa su sun yi nan to da ba yadda za a yi duk wanda ya zo ya ce yana son ka ya kamata ya girmama an ya girmama mahaifinka ya girmama matan mahaifinka da abokan mahaifinka amma kun zo kun ce ku masoya annabi ne da ko mutanen gidan annabi matan annabin ma ba ku ne su ba abokan annabin komai naku daban an gani Allah ya shirye da mu to sai almaba hasa samun bincike na biyu yanzu dai mun ji irin yaudarar da aka yi masa ko to al'imamu Hussein yana zaune a makka bayan ya taho aikin hajji kutubu shi'a ta tasola gida da husaini sai shi shi'a suka dinga aiko masa da wasiku. cewa ya taho ya ƙoli shi'i kazin ahmad al-ihsa'i an-najafi yake cewa ja'alatul kutubu tasara littattafai suka fara suna bibiyar juna wa teku alal imamun hussein alaihi salam a kan al’imamun hussein hatta mala amin hankuraji har da aka samu manya-manyan jikunkuna na fata guda biyu aka cika su wakana arkiru kitabin ƙarshen littafin da wato ƙuddima alaihi min ahal da kufa aka gabatar wa da al’imamun hussein daga cikin mutanen kofa. ma a hali bin hali asubai wa sa'idi bin abdullahi alhanafi fa fadahu al-imam Hussein ya sa aka buɗe wannan jakar da waɗannan wasiqu wa qara'ahu ya sa aka karanta wasu daga ciki wa ila shi sai gashi an rubuta na bismillahir rahmanir rahim lil Hussein bin Ali mu mutanen Iraki daga Hussein daga gare mu zuwa ga Hussein dan Ali min shi'atihi wa shi'ati abihi amirul mu'minin daga ɗan shi'arsa sannan yan shi'ar babansa amirul mu'minin amma ba'ad bayan haka fa inna an-nasa naka. mutane su suna nan suna jiran ka anan wala ra'aya lahum ila ghayrika ba su da ra'ayin wani mutum ya zama ne shugaban su in ba kai ba fal ajal za ka kai gaugawa ka baro maka ka taho mana garaki wannan maganan ya zo cikin ashura a shafi na 85 da kuma tablimin zahara a shafi na 141 wai ƙunar doktor shi Ahmad na fis yake cewa kata ba ahalin kofati mutanen kofa sun rubuta ilal husaini alaihi salam ya kulu na suna ce masa laisa alaina imamu da ka mu da wani shugaba in ba kai ma fa aqbil ka fuskanto la anna allah ayy jama'ana bika ala al haqq ba ma maki allah ya tara mu da kai akan gaskiya wa tawalatil kutub sai ga littattafai wasiƙu wannan na bibiyar wannan wannan na bibiyar wannan me ya faru ta hamilu tana ɗauke da sa hannun mutane ta da ƙohu ilil mazi tana kiran al'imamu husaini ya taso listi ilamin bai'ata saboda cancantuwarsa ga suna ganin shine mutumin da za su yi masa bai'a wa ƙiyaratul umma da kuma jagorancin al'umma fi harkatiha wajen motsawa al'umma din fi mu muwajahati tawagiti bani umayya wajen fuskantar dagutun bani umayya yace wa haka za hakaza iktamalat al-anasir al-asasiyya lil harakati al-husayniyya wahiya yace haka nan wato ta taka bangarori na foundation na abin da ya shafi wannan haraka din zaka da suna yin amfani da haraka ko al-husayniyya wahiya wujud iradatu jama'iri jamahiriya wato samun abin da ya shafi jamahiriya ta lubu ta wacce take neman canji sannan wata tahissul imama al-husaini lil an samu jamhuriya gari ko ƙasa wacce take neman cewa tana kan ce canji ba ta da wani shugaba wani shugaba ga shugaban da take bukata sannan kuma tana kwadaitar da alimam imam Hussein al-Mubarak ila qiyadat al-haraka wannan motsawar da za a yi na samun canji shi ake so ya zamanto shi ya zo ya jagoranci wannan abu wa kana mawqi hadhihi irada fil to sannan wajen da yake za a samu damar yin wannan canji shine kuba wata tumassilu ko tamassalat fi rasail al bai'ati al qadimati min ahliha wadda take ainihin wato abin da ya shafi suranta a cikin wasiƙu cewa za a iya samun. ta matsalar fi rasa'ilin bai a tilkadiman min ahaliya wadda take surantawa a cikin waɗannan wasiƙu yadda za a samu bai'a dangane da mai gabatowa akan mutanenta wannan ya faɗa a cikin littafin ala kutsal hussein a shafi na 94 to shine yake cewa zakara muhammad kazim al-qazwini a shii anna ahli al-iraq mutanen iraq katabul husayn wa rasalu mutanen Iraki su suka rubuto ma al-imam husayn wasiqu suka dinga aiko masa wa talabu minhu tawajjuha suka nemi cewa ya fuskantu. ila biladin zuwa ga garuruwan su libai uhu dan sai masa mubai'a bil khilafa cewa shine shugaba ila an istama inda al-husayn har sai da ya zamanto ya taru a wajen al'imamu Hussein isna ashara alfu kitabi a rana ɗaya akwai ran sai da aka tara sama da wasiƙa dubu goma sha biyu min ahalin iraki daga mutanen iraki wa ha dukkan ta mazmunin wahai ta ƙunshi abu ɗaya ne wa katabu ilaihi suka rubuto wa al'imamu Hussein ce masa kada aina a tisima ai ai masa zai kwaya da kullum wa aka zarar janabi ta san kowane irin abu ya yi kori wa inna ma tuqaddim ala jundin laka mujannada za ka zo ka samu rinjina wacce an riga an shirya maka komai ya kan kama inna laka fil kufa mi'ata alf sayfi suka ce a cikin kufa yanzu akwai mutum dubu sojoji da aka tanada dan yaki naka idan lam tuqaddim alaina idan kake zuwa ka shugabance mu fa ana nuqasimu ka gadan bayne ilayhi Allah lalle mu mun yi husuma da kai a gaban Allah gobe alkiyama dan muna ganin ka cancanta mu dora maka nauyi amma ka ki dauka kaga da mutumin kirki da an ce za a rigima da shi a gaban Allah ya kaga dole ya fara tunani sannan mutane sun aiko maka sun ce maka sun shirya ga sojoji ga dakaru ga kowa kawai kai ake jira ka taso a za ka dauka cewa da suke yi wannan maganar an yi ta a cikin fadi asusun a shafi na shida wa ya ƙoli muhaddisi shi'i abbas al-ummi yake cewa wata wasaratul kutubu haka wasiƙu suka dinga bibiyar juna ta sama a inda hufi yawmin wahidi kai a rana ɗaya ana iya samu kaga wasiƙun da ake aiko masu sai da na husaini daga iraki sittu mai a kitabi a rana ɗaya a iya samun wasiƙa ɗari shida min adimin wafa'i amma fa daga mutanen da ba sa cika alƙawari ula'ika wa'incin wa huwa ma a zalika ya ta'anna wala yujibu a lokacin da ake ta aiko wa'annan wasiƙun al-Imam Hussein yana ta jinkiri bai karba masa ba har sai sama a inda na ashara alf kitabi har sai da ya zamanto ya taru a wajen sai na Hussein wasiƙa sama da dubu goma sha biyu aka aiko ana cewa ya taho ya taho ya taho وقام علي بن موسى بن جعفر بن طاووس وقال يفعل cewa al-Husaini ashi wa sami'a ahli al-Kufati mutanen Kufa sun ji labari bi usulul Husaini alaihi salam ila sayyidina Husaini ya tafi Makka sannan wamtina'ihi ya hanu ya qiyin bai'a bi Yazid domin mun san cewa al da sayyidina Muawiya kafin ya rasu sai ya dauko ɗansa sai ya saka yazidu an gani to yazidu ba ba sahabi ba ne ba akwai yazidu bin abi wannan shine sahabi sa ɗaya da sayyidina muawiya akwai kuma shi muawiya sahabi ne amma yazidu ba sahabi ba ne to wannan matsalar da ta faru mutane sun fara tattanzawa yana kallon mutane duk da yana lokacin akwai shugabanni wanda suka cancanta don akwai raguwar sahabban annabi da yawa amma da yi sai ya ɗauko ɗansa ya saka Sau da matsala ta waye ne shugabanci bayan annabi ba matsala ba ta kanan matsala ta take ke ana ya sa kai kai ma a Najeriya ka fahimci wani ya kamata ya zama shugaba Tun da ba Allah bane ya nada ya naɗo daga sama ka lokaci dole sai an yi duk wanda ne mafi ya a a kai ka faɗi ra'ayi. wani ma ka bar shi yana da ra'ayi shi ma ya je na shi ta hali nan, to lokacin da aka yi mazaizidu da baya a matsayinsa na shugaba akwai abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair aboki ne na alimamun sai domin shi ne da aka fara haifa a madina bayan an an gane to sai zaman abokinsa ne kusan komai na rayuwa tare suke da ya tashi zai gudo ya taho makka tare suka taho yana daga cikin waɗanda ba su bai a ba da yanzu da yau na kan kashi a matsayin to su kuma mutanen iraki da suka ji cewa Al'imamu husaini ya baro madina ya taho makka to a wannan lokacin ne fastama'u fi manzilin suleiman bin surat al-kuzai sai suka taru gidan suleiman bin surat al-kuzai shi wannan suleiman bin surat al-kuzai sahabi ne falan mata kamalu lokacin da suka gama haduwa kama suleiman bin surat fihim khatiban sai shi wannan sahabin ya miƙe wa qala fi akhir khutbati ya fada karshen khutbarsa yace masu ya ma'ashar na kuma qad alimtum bi anna muawiya qad halaka kun san cewa muawiya ya mutu dan akan ce halaka da ma'anan ya mutu kamar yadda Allah yake inmu ru'un halaka hatta idza halaka annabi yusuf ya mutu to da ka saka dauka cewa kalmar halaka kan kalma ta ta halaka irin yadda ba wani an gani sai yake cewa sara ila rabbihi ya koma zuwa ga ubangijinsa wa qaddama ya gabatu ila amalihi zuwa ga aikin da yi wa qad qa'ada fi mawdi'ihi ibnuhu yanzu. kuma ɗansa ya zauna a matsayinsa na kalifanci shine yazid sai yace musu wa hadha al-husayn bin ali alayhi salam ga husayn dan dan sayyidina ali Allah ya kara musu yadda kad khalafahu ya saba wa yazid dan bai masa mubaya'a ba wasara ila makka ya tafi makka hariban yana mai gudu min tsawaki shi ali abi sufyan daga tsaguke na ali abi sufyan haka suke faɗa to idan kana bin musahara surukuntaka da aka samu da aka samu akwai surukuntaka kwarai tsakanin bangaren banu umayya da wa da banu hashim an fahimta akwai surukuntaka kwaran gaske gaske domin dama can asali a ƴan uwan juna ne saboda banu umayyar nan dan abdushas ne shi kuma abdushas dan abdumanaf ne shi kuma abdumanaf dan ammin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa za ku ba kin annabi yana da rai ba a taba samun kabilar da take da yawa ba wanda annabi yake sa su jagoranci cikin mutane kamar kabilar banu umayya saboda usman yana cikin abu sufyan yana cikin sannan annabi ya auri mata daga banu umayya ita ce ummu habiba uwar mu'mine ce an gane to da akwai wata addu'a da take karanta cikin nurul ashiqina za ku ji ina ganin kwanan nan wata irin wani bidiyo yana yawo tare da shi yana karanta ga Allah da ku banu umayya fadi batan ko Allah ya tsinewa banu umayya ga baki daya don suka yi wannan addu'an suna nufin hadda usman da abu sufyan hadda ummu habiba matar annabi muhammad ita ma Allah ya tsine mata haka suke karanta an gane to shi ne yake cewa antum shi'atuhu ko dinnan ku ne yan shi'arsa wa shi'atu abihi kuma shi ku ne yan shi'ar babansa min qablihi kafin shi wa qad da ila kuma da yawm kuma al-imam Hussein yana buƙatar taimakon ku yau wa in kuntum ta'lamuna idan kun san cewa annakum nasiruhu za ku taimake shi wa mujahidu aduwaku za ku yaƙi maƙiyansa faktubu ilaihi ta ku rubuta masa wayan kuntum wayan kuntum wahala idan kuna jin tsoron rauni wal fashila da kuma ragwanci fala ta gurru rajula min nafsi yace wannan mutumin kakku ha'ince shi kakku rude shi domin shi wannan mai maganar sahabi ne kaga kuma sahabi da abin da ya san ba zai yi wato ba zai shi ba shi yasa tun farko yake faɗa musu yace in kun san abin nan bai ba kar fa ku yaudari jikan annabi qala yace fa katabu ilayhi bayan Suleiman bin Surat ya miki ya masa magana daga baya sai suka rubuta wasifu suka aiko ma al-Imam Hussein wannan magana ta zo a cikin littafin al-Luhub ibn Qawus a shafi na 23 da kuma al-Majalis fakira shafi na 59 da shafi na 58 da Muntaha al-Amal a mujalladi na ɗaya shafi na 430 da kuma ala kutsal Husaini a shafi na 93 dukkan littattafan shi'a ne wannan maganar ta zo a ciki wa ya ƙoli shi abbas al'ummi yana cewa fastama'atu shi'atu bil kuba yan shi'a sun taru a kuba fi manzil suleiman bin surat al-khuzai fa ya ambatar musu halaka muawiya ce muawiya mutu sannan wal bai'ati ya ba su labarin yanzu an yi bai'ar yazid da dan Sun makama قام سليمان بهم خطيبا فقال شي wannan sahabin yake yake ce musu In na alimtum bi mawt muawiya kun riga kun san cewa muawiya riga ya mutu wasu ila'i waladihi yazid da kuma rinjayen da ɗansa ya samu yanzu yazid alal mulki akan mulki wa qad khalafahu al-husayn alayhi salam wa da ila makkah amma sayyidina husayn ya sa'awa yazid bai masa mubaya'a ba ya tafi makka wa antum shi'atuhu ku nan ku ne in shi'arsa wa shi'atu abihi sannan ku ne ɗan babansa fa in kuntum ta'lamuna annakum nasiru idan kun san cewa ku nan za ku taimake shi wa mujahidu sannan za ku yi ainihin wato yaƙi a duwuhi makiyansa ya ce faktubu ilai ku rubuta masa ya ce idan ko wa in kuntumul wahal in kuna jin tsoron rauni wal fashal da ragwanci fala ta gurrun rajula fi nafsi kada ku yaudar wannan mutumin akan kin kansa faƙalu sai suka ce la bal nuqatilu aduwwa wala za mu rubuta mai ya taso ya zo kuma duk wanda muka san makin al sani Hussein da sai mun haɗa kai da shi mun yi ne mun yaƙe shi an fahimta sai mun haɗa kai da shi mun yaƙe shi wa naqtulu am wa naqtulu am kusana dunahu suka ce za mu iya kashe kanmu don mu ba jikan annabi muhammad kaza sun makatabu ilaihi kitaban bismi Suleiman bin rasul sannan sai suka rubuta wasiƙa da sunan shi sulaiman bin rasul din nan da suka rubuta wasiƙa da sunan Suleiman bin rasul din nan wa wal musayyib bin bin nuzba wa rifa'a bin shaddad al-badri wa habib bin muzahir wa shi'atihi al-mu'minina min ahli al-kufa sannan sai suka sa da sunan yan shi'ar al-imam Husaini mu'mine wanda ke kufa wa mimma ja'a fihi yana daga cikin abin da yazo cikin wannan wasiƙar ba'ad al-hamdi was sara'i bayan yabo ga Allah da kuma godiya ga Allah suka rubuta salamun alayka amincin Allah ya tabbata gare ka amma ba da haka alhamdulillahi allazi qasama aduwaka godiya ta tabbata ga Allah da ya karya makiyanka ko matsayin nan naka shine aljabbar dan kama karya al'anin wanda yake kangarari a ciki suka rubuta wa Imam Hussein suka ce na farko muna gode ma Allah da ya karya makiyanka suna nufin makiyanka shine sayyidina Muawiya innahu laysa alaina imam mu yanzu ba mu da wani shugaba da mafi yadda da shi fa aqbil ka fuskanto mana yanzu la'alla Allah yajma'ana bika alal haƙƙi, ba mamaki Allah ya tara mu da kai akan gaskiya wannan Umar bin Bashir fi qasr al imara a lokacin gwamnan kuma shine na Umar bin Bashir yana fada ta mulki walaysa lana walasna nastami'u ma'ahu fi juma'atin wala jama'a sahabi ne fa na annabi Muhammad da Umar bin Bashir din nan kun san sarakuna a wayancan lokacin Gwamnan da ka gwamna a gari shine liman shine kaza shine kaza da haka suka ce walasna nastami kuma a hufi juma'atin wala jama'a ba sa zuwa sallar jami'i tare da shi in yana zuwa sallar jama'a ya mutane ba sa shi sahabban annabi wala na naqrudu ma'ahu ila idi idan sallar idi ta yi ba mu yadda da shi ba ba mu yadda mu je mu bi shi sallar idi walau qad balagana annaka qad aqbalta ilayna yace da labari ne zo mana cewa ka fito zuwa gare mu akhrajna wallahi da sai mun fitar da shi daga garin kuba hatta nulhiqahu bi sham har sai mun fitar da shi shan insha Allah thumma sarrahu bi kitab sannan suka bayyana da wannan littafin ma'a ko thumma sarrahu bil kitab ma Abdullah bin Muslim al-Hamdani wa Abdullah bin Wal wa amarhuma suka aike su da wannan littafin suka umarce su bi ta'jil cewa su gaugawa fakara ja wa'annan mutanen guda biyu suka fita musulina suna masu gauga hatta kadima alil husaini bi makkata suka zo suka sama al-imam husaini a makka lokacin li'ashri madina lokacin goma ya wuce min shahar na watan ramadana sun malabisa ahalar kufa yomaini sannan mutanen kufa suka zauna a makka kwana biyu ba da tasirihin bilkita bayan aiken da aka yi musu da wannan littafi. wa an Ƙaisa bin muslim as-saydawa wa Abdullahi bin shaddad suka zartar da Ƙaisa bin muslim as-saydawi da Abdullahi bin shaddad wa ammara wa ammara bin Abdullahi as-saluli ila al-husayn alayhi salam wa ma'ahum tare da su akwai na'aw mi'atin wa 50 sahifa kwatankwacin wato wasi'a takarda ta kai ɗari da hamsin min ar-rajuli wal arba daga mutum daya biyu hudu thumma labisu yawmaini sannan suka zauna wuni sannan wasarahu ilayhi hani bin hani as sannan suka ai suka ai suka ainihin wato aika a hali bin hali as-sub'i da sa'id bin abdullahi al-hanafi وكتبوا إليه بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسين bin علي zuwa ga Husaini bin Ali min shi'atihi min al-mu'minina wal muslimina amma ba'd bayan haka daga ɗan shi'ar kan musulmai mu'mini fa hay halla fa inna an-nas yantaziruna ka saka ce kai gaugawa ba ana ta hayya ala salama da su ma haka saka ce fa hay halla kai gaugawa dan me fa inna an-nas yantaziruna ka mutane na jiran ka la ra'ayi da hum ba su da wani ra'ayi in ba kai ba فالعدل العدل خير وغا ثم العدل ثم العدل هذا أنا بقاك تكين سوري كيما والسلام ثم كتب الشمس بن ربيعي وحجاز بن أبجز ويزيد بن الحارث بن رويم وأروة بن قيس وأمر بن الحجاج الزبيدي ومحمد بن أمر التميمي يقولون صناتي وأما بعد بيانك لقد أخذر الجناب يتكون أبو ساس كورا سياء وتساسنن سياء يقولي waye na atis timar sannan ƴaƴan itace sun daga sun nuna fa in shi ta fa aqbil in ka ga dama ka gabato yanzu ala jundul laka mujannada akan wata rundunar ta yaƙi da mun riga mun maka ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu suka aika masa wannan ya zo cikin muntahal amal na dusi a mujalladi na shafi na 230 da kuma alluhu shafi na 23 da biyu da kuma almajalisul fakira shafi na nawa na saba'in na hamsin da biyar duka wannan yana nuna maka cewa yadda al'imamu sai yana makka ya tafi aikin hajji ɗan shi a iraki suka aika mai wasiƙu cewa ya baro makka ya taho sun shi ne komai za su ba shi kariya sun da shi ne shugaban to za ka ji daga baya an gani ya tashi ya tafi ya aika ne kafin ya tafi me ya biyo duk waɗannan al'umma mai ne tana a san shi a tarihi da ya faru sau da haka bai kamata ya zamanto wanda shi ya kamata a tuhuma bai da kuma shi ke tuhuma mutane ko kuwa shi ne kalmar haƙa'iƙi wannan shi ne abin da ya faru sau da haka wannan shi ne abin da ya faru a tarihi amma kaga duk ba sa so a san wannan an gani sau da haka ana nuna mun cewa lokaci ya yi za mu tsaya a nan gobe za mu tashi bincike na uku shine al-imam Husaini yanzu ba an ta aiko maka wasiƙu ba sai shi kuma daga nan ya ɗauka ko da gaske ne sai fara tasar muslim bin aqil sai ya aika shi to da ya aiki muslim bin za ka ji me ya fara faruwa da muslim bin aqil kafin shi ya tashi ya gani Za ka ji Allah ta'ala ya shirye da mu wayannan mutanen da ya faɗa a nan wajen za ku ji a nan gaba daga baya yana kiran sunansu yana cewa kaiwa ne da wane da wane ba ku kuka rubuta min takarda kuka ce in tawo ba suka ce wallahi tallahi ba haka bai ce na rantsi da Allah an yi haka kaga ko kafin nodara ke mutum ya ce ka tawo za ta kaddasa da sa'an nan da sai ka tawo ya ce wallahi bai san karatun ba Allah shi yadda mu da haka za mu ji anan in Allah ya da gobe ma za mu karatun da izinin Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum Obrigado.